We could also recall the transparent trade between the Arab world in North Africa Gwamna Ganduje ya ce tashar za ta ƙara buɗe lamuran kasuwanci na jiyoyin Arewa, kasancewar tarihin cinikayya a Kano tun lokacin da ake shigo da kaya da fatauci ta hanyar Sahara daga Afirka ta Arewa, da ta zama tamkar kofar shiga nahiyar Turai. Hakanan Ganduje ya ce in an kwatanta Legas da Kano, Kano na gaba nesa ba kusa ba wajen mallakar masu hannu da shuni da harkokin arziki. But Gwamnan na mai da amsa ne a kaikaice ga shugabar kwamitin kula da 'yan Najeriya a ƙetare a Bike Dabiri da ke cewa Kano na kan gaba amma in an ɗebe Legas. Kano, Kano timbin giwa, Kano kuma mai rike da kambunci na kai a Najeriya. In ka kula yanzu a kasuwanninmu na Kano akwai mutanen Nijar dare da rana, akwai mutanen Chadi, akwai mutanen central africa mutanen cameroon mutanen mali mutanen senegal mutane da yawa daga kasashe da yawa to kuma duk waɗannan kasashe tun da ba su da ba a bakin ruwa suke ba sai sun je lagos su kai kayansu daga kasashen waje sannan kuma a ɗauko a kai kasashensu to amma da yin wannan tasha ta ɗan dauri ko daga germany kake ko daga america kake za ka turo kayanka ba ruwanka da lagos in ka turo kayanka ka ce a kano za a sauke maka to ka taho kano kawai ba sai ka je legas ba sannan sai ka ɗau kayanka a kano Babban manajan tashar Amar Rabiu ya ce za a yi gagarumin taro a Kano nan gaba kaɗan don fara aikin tashar kamar yadda aka yi a Kaduna. Kowa zai samu rangwame. Yau ana kashe kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku daga Lagos zuwa Kano. In Allah ya sai ya koma ƙasa dubu ɗari uku daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu. Saboda haka abin da muka tanada ba ƙaran ƙarami ne Shi sa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya eh, fara Islam ya fahimci muhimmancin al'amarin. Ya ce to duk abin da zai yi na gudunmawa abin ne ya tabbata lokacin da yake mulki. Ya ce insha Allah sai ya yi. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado ya nuna albarkar tashar za ta shafi dukkan yankunan cikin ƙasa da ba sa kan iyaka da teku yana mai addu'a samun zaman lafiya mai ɗorewa. saboda haka wannan wani abin farin ciki ne mu ga cewa kano ta ci gaba da ɗabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowane mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arzikin mai bunƙasa bunƙasa matasanmu da ragowar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san mu a shekaru na baya bisa tarihi. Shugaban hukumar sufurin jiragen ruwa Emmanuel Jime ya sadaukar da nasarar kafa tashoshin kan tudun ga tsohon shugaban hukumar Hassan Bello wanda shine kwararre ma da ke kula da aikin tashar ta dala. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.